hukamiya fasulun fil li'ani fasulun wannan fasali ne mai bayani fil li'ani ga li'ani wa Wa'inna malin zauje an yalta ina binar ya hamlin auri ru'uya tizina ma'adde a ihili lissirai wa haidatun bayyana tul'iji za'i wa yi janul ƙazifu hatta yalta in wa in a ba falhadu hukumun ya ƙasarin wa ma da hamlin bi بثبوته يقع وما بحمل بثبوته يقع وقد أتى أم مالك حتى تضع وقد أتى مالك حتى تضع ويبدأ الزوج بالالتئام ويبدأ الزوج لدفع حد أربع الأيمان لدفع حد أربع الأيمان على ما أوجب إذا تنو نويا على ما أوجب محمسا بلعنة إن كذبا إن كذبا وتحلف الزوجة بعد أربعة وتحلف الزوجة بعد أربعة لتدرى الحد بنبي مدعا لتدرى الحد بنبي مدى خامسها بغضب إن صدقا ثم إذا تم اللئام افترقا ثم إذا تم اللئام افترقا والبقاء ويسقط wannan fasali ne tun la'ani ga la'ani to shi la'ani abinda ake kira la'ani nisantawa kamar da Allah yake cewa wata a shaidanu la'anakullahu kaga shaidan wanda Allah ya nisanta daga rahama don haka kira ne a ibilis wal'in to shi mista aka ce mishi la'ani saboda shi miji ya nisanta mata ta daga jiki ne sannan kuma ya nisanta ɗa daga kai ne inda da zina ba ciki ya bayyana ba ya nisanta ta daga kai ne inda kasance ciki ya bayyana ya nisanta ta daga kai ne ya nisanta ta da ɗaga kai ne don haka ashe kenan shi zai kire mu kai ne la'ana yadda yadda nisanta ɗa daga jiki ne ko nisanta ta daga jiki ne to abin hudu in ba gaskiya bane shi ma Allah shi nisanta shi daga rahama ta to wannan shi ake kira la'ani to shi asalin la'ani watan akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ana kiran shi uwaimirun al'ajalani watan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayye bayani akan la'ani da bayani akan la'ani sai dai uwaimirun al'ajalani a sai dai akwai wani nan zaune, ana kira ne a wannan asimu to shi asimu a asimu adiyin al'ansari sai manzo Allah ya ce wani cishin wai idan wani mutum ya samu mutum tare da mata ya kamata shi in ka isko tare da matarka ya kamata ka yi sai ya manzo Allah ya ce shi ne shaidu guda hudu shi kafa kan abin da ta aikata da ita da wannan mutum sai a yi musu haddi na zina sai shi wannan asimun addinin al'ansa yake ce ni kan da mutum tare da matata ta kogi karba su to irin wannan kuma da ya faru gare shi ya faru ga wannan a sahadin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sa'adun obada shi ma irin wannan ya faru gare shi ya ce shi ma idan ya ikon tare da matata ta kogi karba su to sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama har ya hasala saboda a ce irin sa'adun ubada ya faɗi wannan magana kuma tare daga abin da Allah ce a yi sai mazu Allah ce an guri ila sahibikum ku ribi dan uwanku gashi nan fa hu gayurun mai kishi ne sosai sai mazu Allah ce wa ana agaru minhu wallahi lahi shi kishi yace wallahu agaru minni ni kuma Allah ya ni kishi to amma ga abin da Allah ya ce a kawo shaida to lokacin da ya kasance shi wannan asimun adiyan al-ansari ya kwaɗi wannan magana gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasu ce ni kan takobi kira ba mu da shi ko da ya koma gida sai umirin ya tarar da shi umirin dan uwa na sai ya zace mishi ya asam yace na'am um, ya ce ara aitum an na rajulan da rajulan ma'a imra'atihi ayaqtuluhu fataqtulunahu amma za ya qalu sai ce mishi ya asam yace na'am yake da wani mutum ya